بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan mu da kasancewa da ku a shirinmu na littafin arru'ya makanatuha wa ahkamu ha a shariyya na maulana Profesa Ibrahim Ahmad Makari hafizahullah wanda muke gabatarwa a wannan sanar lamu mai albarka annabul hamid tv a wannan kuma shine halka ta sha ɗaya wato karatu na sha ɗaya kenan yau muna asabar sha takwas ga watan shawwal hijira dubu da ɗari da arba'in da biyar wanda ya daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2024 kenan darasinmu na yau shine ru'uya sayidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam filmana ru'uya sayidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam filmana yau karatunmu wato na musamman mafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi a cikin bacci. Maulana Furob ya ce, Inna min akbari ni'amillahi ta'ala alal muslimi an yarzuqahu shuhuda sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa huwa min ajalli ma ya'tani bihi muwaffaquna min ibadihi salihina ja'alana Allahu minhum amin Maulana Prof ya ce yana daga mafi girman ni'imomin Allah yana daga mafi girman ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala absa musulmi shine Allah ya azurta shi tsokacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wato a bacci ah, wa huwa min ajalli ma atani bihi al-muwaffaquna min ibadihi salihin wannan ni'ima yana daga mafi girman abin da bayi wanda Allah ya datar da su suke kulawa da shi wato bayin Allah managarta yana daga mafi girman ni'iman da suke kulawa da ita za'alana Allah minhum Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayin Allah mutanen kirki akhraj al-bukhari an anas bin malik wa muslimun an abi hurairah qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga anas dan malik muslim ya fitar da hadisi daga abi hurairah abi huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man fil manami wanda duk ya ganna a mafarki faqad ani haƙiƙa ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi domin shaydan baya kama da ni wa fihi ma ya zo cikin bukhari da muslim din dai an abi hurairah daga abi hurairah kale yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa marra ra'ani fil manami wanda di ya ganna a mafarki fa sai rani fil ya da sanni zai ganna a fili wala ya tamassalu shaitanu bi shaidan baya kamantuwa da ni waza da muslimun imam muslim ya kara aulaka anna ma ra'ani fil yaqazati ko kamar ya ganni ne a faɗake a farke wali muslimin ga muslim kuma Abdullahi Allah ƙara musu yarda shi da babansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce marra'ani ra'ani fil nawmi wanda ya ganni a bacci kadara ani haƙiƙa ni ya gani ya gani fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatashabbaha bi domin baya kamata ga shedan ya kamance ni ya kwatanta da ni walil bukhari wa muslimin an abi ta radiyallahu an daga an hadisi daga bukhari da muslim daga abi qatada Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra'ani wanda di ya ganni faqadara alhaqqa ya ga gaskiya wa fil bukhari an abi sa'id al-khudri a cikin sahih al-bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yadda sa'ad bin malik bin sinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra'ani wanda di ya ganni faƙadara alhaƙa hakika ya ga gaskiya fa inna ash-shaytana la yatakawwanu ni domin shaytan ba zai ni ba wato ya kamantu da ni ko ya kwatantu da ni riwayoyin da suka zo na bayani akan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai yace hadhihi wa riwayatun kathiratun sahiha waɗannan riwayoyi da muka kawo da kuma wasu ruwayoyin masu yawa ingantattu kulluha dukkaninta ta dullu alal ma'ana nafsihi dukkaninsu suna nuni a ma'ana ƙwaya ɗaya ne wacce ce ma'anar bi anna ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya haqqin da cewa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ne na gaskiya li'anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki A asama suratahu sallallahu alaihi wasallam min takawuni shaidani wa tamassulihi ah, Allah ya kare surar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya halicce shi to Allah sai ya bata kariya har a duniyar mafarki wannan sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakiya a zaharar launi a da aja anjala ashkala zuwa ƙarshen yadda malaman sufa wanda suka rawaito sufufin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito daga sahabbai to wannan siffa ta manzo Allah sallallahu wadda aka santa aka saba da ita a cikin littattafai na siyaru da shama'ilu to wannan surar wato Allah ya kare ta ga barin shedan ya fito a cikinta koda a duniyar mafarki min takawunu shaidani wa tamasuli ɗan ya kwatanci wannan surar ko ya fito a cikin wannan halittar Allah ya kare ɗan ba zai iya wannan ba duk irin tasirifi da aka ba wa ɗan ya fito a kama kaza ya fito a kama kaza ya shiga jikin dan adam ya shiga zuciyarsa ya shiga to amma Allah ya kare surar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a duniyar mafarki ɗan bai isa ya kwatance ta ba wannan duka riwayoyin da wannan riwayoyin da aka kawo da shauran ruwayoyin da suka inganta na bayanin mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a kawo ba dukkaninsu suna nuni a ma'ana ta ɗaya ne cewar shedan ba zai kamanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai maulana furabe ci gaba da cewa waqtalaf sun saba hal ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin ukhra ghairi suratihi hilma marufati fi hayatihi lahal ismatu nafsaha lahal ismatu nafsaha wala yumkinu lish-shaytani an yatalabbasa bi suratin ukhra wa yulabbisu lir-ra'i annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tambaya shin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ganshi a wata surar ba surar da aka sani wadda aka rawaita a cikin littattafan shama'ilu ba wannan sura wadda aka rawaita a cikin rayuwarsa alaihi salatu wassalam shin in aka gan shi a wata surar ita ma wannan surar tana da kariya irin wadda aka ba wa waccan surar tasa ta asali wala yumkinu shaytani an yatalabbasa bi suratin ukra wai she ba zai yi shedan ya shiga su wata surar ta wani mutumin ko ya shigo wata surar wadda ko da ba ba ta wani mutum ba shi ya ƙirƙiri wata sura wa yulabbisu lirra'i ya rikirkita mai mafarki ko ya sanya wa mai mafarki talbisi ya rikici cewa annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wannan ita ce tambaya me ya amsa sai maulana ya ce fahaza mahallu mubahasatin bainal ulama nan gurin bigire ne na tattaunawa tsakanin malamai bigire ne na tattaunawa tsakanin malamai amma ka sani in ka gan shi a surar da aka rawaita ta a zaharar launi a da anjala ashkala a hadabul ashfari wasi aljabini kasul liyati kaza ka wannan in ka gan shi a wannan surar an gamu cewa shi dan bai sai fito a wannan surar ba manzo Allah ka gani sallallahu alaihi wasallam kuma ka ga gaskiya kuma ana maka bushara zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farke ko kuma matsayinka kamar ka gan shi a farke ne kamar yadda riwayoyin suka nuna wannan duka an sallama an miƙa wuya amma dai ya fito maka a wata surar ka gan shi a surar ta yi wani mutum da ka san shi a surar mahaifinka a surar malaminka a surar eh, wani abu ma daban ko menene to shin shi ma wannan annabi ne sallallahu alaihi sallam. shi dan ba dama ya shiga surar malamin ka yazo ya ce ma annabi ne ko ya shiga wata kamar yazo ya ce ma annabi ne shi ma bai da dama to amsar ita ce nan bugiran tattauna ne tsakanin malamai malamai sun tattauna to maulana ba ra'ayinsa zai kawo ba zai kawo ra'ayoyin malamai akan wannan matsala kai kuma sai ka ji sai ka yi hukunci sai ya fara da maganar imamun nawawi mulana ya ce ƙalal imamun nawawi naƙlan anil qadi al imamun nawawi mai littafin arba'u na hadith ya faɗa ya ciro daga alƙadi iyad mai littafin ashfa ya ce ya milo an ya kuna ƙauluhu sallallahu alaihi wa sallam faƙadara ani zai yiwu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce haƙiƙa wanda ya mafarki wanda ya ganna a bacci haƙiƙa ya gani au faƙadara alhaƙa ko kuma a wata riwaya da ya ce ya ga gaskiya fa inna shaitana ke nufi fa ra'a ala khilafiha idan mai mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsa sabanin wato surarsa wadda aka rawaita aka yi riwaya a cikin ta to shikenan wannan kanat ru'ya ta'wilin la ru'ya haqiqa wannan mafarki ne wanda yana buƙatar fassara ba mafarki ne wanda yake na haƙiƙa kai tsaye ba a'a sai an jiya ka gani a ka gani mai to wannan sai yana bukatan a yi tawili ayi fassara kenan qalan nawawi nawawi yace hadha alladhi qalahu alqadi da'if abun imamun nawawi yace wannan magana da alkali yadda ya faɗa rarrauna ce Bali sahihu bar dai abin da yake ingantacce annahu yarawa haqiqatan wato zai ganshi a haƙiƙa sawa'un daidai kana ala sifatihil ma'rufati aw ghairiha ganin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a siffar sani wadda aka sani ko kuma a wata siffar ne shi a nawi ko a wata siffa ka manzo Allah annabi ka gani shi dan ba zai kamanci da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ba alqadi kam yakan ga cewa a'a sai ka ganshi shi a surarsa wadda aka sani sannan in ka gan shi a wata surar saɓanin wannan to wannan mafarkin naka yana buƙatan a fassara shi ba mafarki ne da za a ce yanke take abin da ka gani kawai shine ne ba to wata aqabal hafiz ibn hajarin kalama al-imamin nawawi al ibn hajar ya yi na zancen imamun nawawi faƙala sai ce lam yazhar li min kalamil qadi ma yunafi zalika da zai kore wato maganar da nawawi yayi ai maganar da alƙali yayi ni bata bayyana gare ni ba daga zancen imamun nawawi ai wato maganar da alƙadi yayi iyat to ni ban ga wani abu da zai kore ta ba yadda ya faɗa cewa mafarki in an gama zala sassala a siffarsa da aka sani wannan shi ne maganar da annabi yake amma a wata siffar ce ba wadda aka san shi a ita ba wannan mafarki ne na tawili ya ce har yau ban ga wani abu da zai kura wannan maganar ta alƙali ba kamar alhafiz ibn hazar yana mai da maganar al'imamun nawawi kenan da ya raunana maganar alƙadi bali zahir bari dai abin da yake a fili ma annahu ya rawa haƙiƙatan filhalaini zai gan shi a haƙiƙa a halin guda biyu lakin sai dai fil'ula a hali na farko ana mai yiwa ne a gama Allah a halin guda biyu da siffarsa wanda aka sani da kuma wata siffar amma dai fil'ula a siffa ta farko wato a hali na farko a gama Allah sallallahu alaihi wasallam a yanayin da ya rayuwa ta kunu ru'ya min ma la yahtaju ila ta'bir mafarkin za ta zama ba ta buƙatar fassara in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa wanda ka ji ta asira a shama'il to wannan mafarkin naga ko buƙatar fassara ba yi abin annabi ka gani sallallahu alaihi wasallam kuma ka ga gaskiya kuma abin da aka ce ka gaskiya ne a cikin wannan mafarkin wa fi saniyati in kuma ka ga manzo Allah a hali na biyun annabin ka gani amma kuma mimma yahtaju ila ta'bir amma mafarkin nan naka yana buƙatuwa zuwa تعبير ثم ذكر الحافظ بن حجر عن الإمام القرطبي سي الحافظ ابن حجر يا أمبت زنتي إمام القرطبي أنه قال من المعلوم يا دقا أبن سني جاء الإمام القرطبي من تفسيري أنه صلى الله عليه وسلم يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من ذال صلى صلى أكن إيا جننسا مفركي أبسوان حالي wanda ya saba da halinsa na min al-ahwali la'iqati bi daga halaye wanda suka dace da shi wata ka'ur ru'ya haqqan kuma mafarkin ya zama na gaskiya ne ya zama ka ganshi a wata sufa ba sufar da aka ruwaita asira ba kuma hakan ya zama mafarkin naka na gaskiya ne fal'ula ko kuma fal'aula amma dai abin da ya fi dacewa tanzihu tsarka tsarkake mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ru'ya in haka nan mafarkin wani abu da yake da dangantuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam aw min ma yusabu min zalika ko kuma daga abin da ake danganta masa na, daga haka wannan shine yafi dacewa fa huwa ablagu fil hurmati wannan shi yafi zabo mafi isuwa cikin bada alfarma wa al yaqbil ismati kuma shi yafi dacewa da da kare janabi na annabta kama usima min ash-shaytani fil yaqazati wato kamar yadda aka kare shi daga shedan a farke wa mimman ta'allaka بشرط رؤياه في صورته التي كان عليها في الدنيا ابن رشيد الجد wato yana daga cikin wanda suka rataya da kafa sharaɗi cewa ganin manzo Allah sallallahu lallai ya zamo an gan shi a irin suras da ya rayuwa da ita cikin sahabbai to babban malamin na Ibnu Rushd alqa'il wanda ya faɗa yace wa ma'anal hadith ma'anan wannan hadisi dai man ra'ani fi surati allati khuliqtu alaiha wanda di ya ganni ya mabarki da ni a ta wadda aka halitce ni kanta fa kaddara ani wannan ya gani hakika wannan yayi mafarki da ni kuma ni ya gani idh la wa mimma ya tamidu alaihi zahibuna hadha al wanda suka tafi wannan matafiya ta cewar mafarki dole sai an ga manzo Allah sallallahu a surar sawadda wadda yayi rayuwa cikin sahabbai a ciki suka rawaito a cikin masu shama'il suka rawaito da siyaru a cikin littafan su wanda suka tafi wannan matafiya suna dogara da ma rawahu al-imamu Ahmad fil musnad abinda imamu Ahmad ya rawaito cikin musnad wa Tirmidhi fi shama'il Tirmidhi ya rawaito cikin littafin shama'il muhammadiyah wa qala al-albani fi silsilar sahiha isnadu jayyidun fil mutabat albani yace a cikin littafin silsilar sahiya ta isnadin wannan hadisi jayyidi ne a cikin mutaba'a. an yazid al-farisi daga yazidu al-farisi qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi abbas na ga manzo sallallahu a mafarki a zamanin abdullahi na abbas Ƙala sai ce wa yazidu! yazid mai riwaya kenan yace "Yazidu ya kasance yaktubul masahifa yana rubuta qur'ani qala ce fa qultu li ibn abbas sai yazid na nace da abdullahi dan abbas inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawmi nayi mabarki da manzo sallallahu alaihi wasallam a bacci qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ai manzo sallallahu ya kasance yana cewa inna shaytana la yastadi wa an yatashabbaha bi shaidan bai da dama ya, ya kwatance ni wa man ra'ani fil nawmi faqad ra'ani wanda duk ya ganna a bacci ni ya gani sai abdullahi da abbas ce fa hal tastadi wa an na'ata lana hadha ar-rajul alladhi ra'aita shin zaka iya sifanta mana mutumin da kace ka gani a mafarki kace annabi ne sai aka iya sifanta mana qala yace qultu na'am nace eh zan iya ra'aitu rajulan naga wani mutum wato bainar rajulai yana tsakanin mutum mazaje guda biyu jismuhu wa lahamuhu asmara ilal bayadi da jikinsa da namansa wato asmara ne ilal bayat wato fari ne amma farin da aka cuɗanya da jaja jaja hasanul madhaki wato mai kyan haƙora a akalal ainaini wato wanda idansa akwai kwalli ko mai kyan idanuwa mai kuma an sa kwalli a idan jamila dawa'iril wajhi wato okay, jamilu dawa'iril wajhi kyan kewayen fuska dama manzo Allah an ce mudawwarul wajhi ne ko mai ya fuska yace to kewayen fuskar ta san me kyau ne qad mala'at lihiyatuhu min hadhihi ila hadhi yace gemanyarsa ta cika daga nan zuwa nan hatta kadat an tamla'a naharahu hatta kusa ta cika kirjinsa ma Ƙala aufun sai aufu ya ce la adri ma kana ma'a hadha minan aji. ya ce ban san abin da ya kasance tare da wannan ba na daga sifa faƙala abba sai abdullahi ya ce law ra'aytu ai da ka ganshi fil ya kazata a fili ɗata an tan'ata ko kaza ko a fili ka ganshi iya abin da ka faɗa ki? ko a fili ka ganshi sallallahu alaihi wasallam to iya abin da zaka faɗa kenan sau da haka sai na abdullahi dan abbas ya tabbatar da mafarkinsa gaskiya ne to da wannan wanda suka tafi matafiyar cewar ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake za a yanke cewa manzo Allah aka gani sallallahu alaihi wasallam sai ka ganshi shi a surarsa wadda aka rawaita cikin shama'i tare da cewar kuma malamai suka ce in ka ganshi a wata surar ba ita ba manzon Allah ka gani sallallahu alaihi wasallam amma mafarkinka yana buƙatan fassara yana buƙatan fassara so da haka a karatu na karatuka na gaba za a ji bayanin ah, idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin sako ya baka ya matsayin sakon da zai baka ya za ka yi aiki da shi ya ba za ka yi aiki da shi ba wannan duka a karatuttuka in an bi mu insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, za mu kawo wannan bayana a cikin wannan littafi na Mawlana Professor Ibrahim Ahmad Bakari saboda haka yanzu lokacin mu yayi mu dakata a nan insha Allah tabaraka ta'ala sai mun haɗu a halka ta goma sha biyu inda za mu ji kuma ra'ayin shugabanni su baye akan wannan matsala da malamai suke tattauna kan ganin manzo Allah sallallahu tsakanin ganin sa a surarsa wanda ya rayu cikin sahabbai da kuma ganin shi a wata surar wadda ba wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'assalam